الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تي بيغي نعمني أبو يغجا نغانا أن نامبون لبونجا أي رسول أكوتي داندو محمد صلى الله عليه وسلم أنا أدو دمي أنا صحابها أنا سلام هجا لانتا غونغون بامي أنتو بجا غران سنتي إنغا أنغا كدنتي إيه. lala salama jama talawe we danga ka talo ti hata aga te munu puhobu el nimbi jihini mine an antar soraka te era karbama kabala venka te mun hine kan puho ne ka adiabo ko man ton dia na mun sen lala danga ya tumbo ka le taka wanla munu puho puon te ponji jaba mbon kar puho jama yan man tum yala ka jama munu puho bi en bijiya to imbo ahliman puoron afuho mana wanta soka imunu puho kube ta konji jabi be an wa ta loron bu gali ta man dame laman a ira a yalhi mina amun puwo puwo awo kibar ba wala laman no ko saka ko ba kibar na kidan ba kibar ba ha on no saka ko ga roko ke da mu shure wannan me an biya roko fu an saka ko e in da hi a lalar eh, sujudu men anan sujudu puwo yaltare ha ablan batu salame puwo ka skramne jabi an tan banka ina salama halman purun puho mana kenan damu a a' e, amun puho da lurun kan aja a ko bi sujudi bi sujudu ebu purin e ne bi a a purin ahabona puwan ke dama halma e kan aja amun ba badiya ana raka bana badiya sekile palo to tabanna an milin bilana kana wai bata an soja an wa e hakilan yi bi e baban abal ban ka mun puho ko osan an to ke le hanan bana apuo changmane jama'a be tan puho bilanga amma da lamang a puo adamu wa ihe kan tun hadisi puo ka tu mun puo ya kwarama ke cha alhe ko no ba kubar ba ke mi rakbar ko no ga roko ba min ga roko ko no ga sujud ba hakimin ga sujude ban to ka un salamun puo abe anabiya nya he kina salama ke ba jorda biyan tunan yalbla ke ba jorda biyan ka idan e lama a ihe ko nan ba ihe kana mana na ban fiya man kai wala ki e, e, ki ju ko lo bunga ju be ka e jabule ke tara bwa bere cham na dishi ay belanga ngang kalam nem labi awon po puon tana tuwal mang apo sonja chuwa ga ayala kan puon kar ta pelembeng ta jama'a ja sujudu man labla imam e man ga sujudu e do bi ay jama'a gali in e biya sujudu puon belang kalma e ihjin china mi sujudu puon belang kalma lo gro sujudu yilon ne in lo ne ihi ala ala sumo ga ala ga sujudu yilon man pa obalan batu dina puon kinanga atrol man pu homana su da to e se kimila e kunan ihi wajin ba sai ki talajin pelemben e bi hajima ay jima gale limam nemin tinnan konko alamahim nemin ka ta tafiyan karin ko man lonno yaga bonyo kinan lonna mana e fo de ko nyavuo aton karan bi na ambibe ne bana faman ki hi jin chogo nan biya ana ana sujud no puon tinna ta ka wona lombron kar ka be son ya talon na ila yelanga puon la langa te ponyi ya man ki no ki puo mun ka wa alman da dan puo he raka haibi awala jadan ba ti o paga mun puo ko puo to alman an puo blan wata ba han wa ba salam in ki pal amman na te pon jamal e mistake ayela nga puo kuna la wala la ka alman ma ka assalamu alaikum uban yal ba ha tin vai aha ka ina e yi ba e, e nga e man samana on bele ba to zina puo yela tuntuna an da ta langa ka liman tubu e ya kwarama ki tuli ma bilang atara gara ka amman ta baha ta yi amman nan ka alman nan ba puho baha amun yi bila bo on la ka alman nan ba salam ba ci e ki yabe man man sana ubilan ba ci be bonjun insiraf la ka yi amun puon ka alman nan ba ba kuma ba ba salam ba so ki na wa para mun a para mun ya ba ka alman wa ba salam a iya kamata ki na salama chale ka alman nan ko ba salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ku iya salam hai jaba sẽn kɩp na eh, a sã almaan pʋgɔ baa yãmb la tʋʋna na ka assalamu alaikum chan ba la vara ihe aw wa bala tɩ n maan tɩ musia jamaang o bala ba to dina puʋng so tan n na y taaka wa ne a ka to jona a ŋmãna tɩn tʋna hadɩsã tɩn ka bala to sokar pʋʋsa a ŋmãna ka tun tʋna wultɩ bala ka tɩ tõnd bla a tõnd tʋma tɩ ŋmẽna dia kuti ŋmẽna maalta ŋmẽnihin na kuti ŋmẽna goɛɛng sun karma puʋgẽ ka ba tɩ tɩn tʋna jamaa ka mun dɩka ka kura ta hina bin tɩ junubi a kuti a ni paa nensaal sẽn puʋgẽ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين